الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka alkawari za mu fara wato darasi a wannan masallaci Allah maɗaukakin sarki ya kaddari mun fara kuma kusan dukkan inda muka sa littafi muke karatu ba ma fara karatu da niyyar in mun gama mu daina in ka ga mun fara karatu mun daina a guri to wani sababi daga cikin sababba suke sawa mu dina fatan mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa yadda muka fara wannan karatu ba za mu dina ba har sai idan mutuwa ta same mu sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana tawfiqi duk abin da za mu faɗa mu faɗa saboda neman yaddarsa sannan ya yi daidai da karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za mu faɗa in dai ba don neman yaddarsa za mu faɗe shi ba to kada Allah ya ba mu ikon faɗar wannan abu littafin da muka ce za mu karanta a matakin farko shine alfitnatu baina sahaba qira'atun jadida listikrad alhaqq ko listikrad alhaqq min bain ruqam albatil na babban malami Sheikh Muhammad Hassan wanda muhammad hassan yana nan da rai ɗan Misira ne bai mutu ba shek muhammad hassan yana daga cikin malamai wanda suka haddace ƙur'ani da wuri tun yana da shekara takwas ya haddace ƙur'ani shek muhammad hassan ya rubuta littattafai da dama akwai littafin shi alihisan ihsan da yayi hadisin anta abudallah ka annaka tarahu shi ya dauka ya littafi kan shi ya kai shafi 700 akwai littafin hakikatu tauhid sana akwai littafin alƙada'u wal qadar da littattafai da dama dai da ya ainihin wato wallafa Sheikh Muhammad Hassan mutum ne zai iya yin daidai zai iya yin kuskure da haka in wani ma ya ji an ce ana karanta littafin Muhammad Hassan in a littafin da muke karanta akwai wata ƙadiyya da yake ganin ya tattauna ba daidai ba to yana da iko sai ya rubuto ya mana tambihi sai mu gyara Allah madaukakin sarki muke roƙo ya samu faɗi kuma daidai ba kuskurewa sunan wannan littafin nasa alfitnatu fitina Allah madaukakin sarki ya ambaci kalmar fitina sau talatin a cikin Qur'ani da ma'ana sama da goma Allah ta'ala ya ambaci kalmar fitina sau da yawa idan ka ambaci kalmar fitina hankalin wasu yakan tafi zuwa ga ita kanta fitinar ba tare da tantance ma'anonin da ta zo da shi ba a larabci sun ce kalmar fitina tana zuwa da ma'anar shirka kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qatuluhum haythu taqitumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajuhum wal fitnatu ashaddu min al qatl da haka nan suka ce al fitnatu ana nufin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan fitina tana zuwa da ma'anan kafirki wallazi anzalal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa'a al-fitna wa ibtigaa'a ta'wili wa ma alamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وأن فتنا أن نقول سكتي تاغو دم أنا ainihin wato kufuru kafirci sannan fitina yana zuwa cikin alkur'ani da ma'anan alimtihanu wal iktibaru shine abinda Allah ta'ala ya faɗa akan annabi Musa sa istamshi uku tuka fataqulu hal adullukum ala man kulu. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا شين أبن الله تعالى يفعل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون mutane suna tsammanin kawai saboda sun faɗi imani da baki sai a kyale su ba za a jarraba su ba sai Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin da wannan ma'anar da ta zo da ma'anan al-ittibaru wal imtihan shine abinda malam yake magana anan al-fitnatu bayna sahaba jarrabawar da Allah madaukakin sarki ya kawo tsakanin sahabbai sannan yana zuwa da ma'anan al-azabu kamar yadda Allah ya ce wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka azabillahi wala in ja'a nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin tana zuwa da ma'anan al'azabu yin azaba sannan fitina yana zuwa da ma'anan aljunun hauka kamar nun wal qalmi wa ma yasrun ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لألا ولك عظيم فستبصر ويبصر بأيكم المقتول وأن يازو دم أنا أينهم واتو الجنون يازو دم أنا أينهم واتو أوكا وأن قبل تتفن تفسيري هكا وأن الكلمة ذي باكا ما أنا سمد قوما وأن يكي أينهم واتو أوكا كما يدي كي زوا دم أنا أينهم واتو الإهراق قوناوا Allah yace innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul kalman alfitan yazo da ma'anan al-ihraq kuna to munasabar wannan kalma da malam ya kawo shine yana nufin alfitnatu bi ma'ana al-imtihanu wal ikhtibaru wal iftitaru bayna sahaba jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya kawo tsakanin sahabbai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son wasu mutane ya daga su ya ba su daraja ya ba su matsayi da ba irin na sauran mutane ba yakan jarraba su kamar yadda muka ga Allah ya jarraba sayyidina abubakar da yan ridda bayan rasuwar annabi kamar yadda ya jarraba sayyidina umar da kashe shi a masallaci ya jarrabe sayyidina usman da kashe shi a gida ya kuma jarraba ali bin abi talib shi ma da kashe shi a masallaci dakin Allah duka wannan jarrabawa ne to haka abin da ya faru na rashin fahimta tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kashe sayyidina usman rikicin da ya faru tsakanin muawiya da ali bin abi talib wannan shi ma jarrabawa ne to shi yasa malam yace al fitnatu bayna sahaba jarrabawar da Allah ya kawo tsakanin sahabbai sai ya ce ƙira'atun jadida sabon karatu listikrajil haq saboda fitar da gaskiya min bayni rukamil baɗin tsakanin hauhawan nan na ɓanna kamar yadda Allah ya faɗi kalmar rukam a cikin suratun nur ya ce alamtar annan laha yuzji sahaban sun mayu allifuhu bainahu sun mayu ja'aluhu rukaman ar-rukam shine sashen wani abu ya hau sashen mai sashen wani abu wannan saboda a fitar da gaskiya min baina rukamil baɗi tsakanin hauhawar ƙarya da ƙarya ya sa malam ya rubuta ainihin wato wannan littafi wannan shine sunan littafi a gurguje wannan suke da shi na ga kowa bai da littafi an ne ba ba samu ba hmm? za ka zo da shi ko malam ya ce ubudi hadhihi kalimat ina ba da kyautar wa'annan kalmomi ila man zaqat qulubuhum zuwa ga wanda zuciyarsa ta ɗanɗani zaƙin halawata hubbi wato alawar so li ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga sahabban annabi yazdadu hubban domin su ƙara so akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke bayani duk inda kaga addini a duniya gabacin duniya da kudancin duniya da arewacinta wannan suka ɗauki addinin musulunci suka kai gurin sabon manzan Allah ne an kai wani zamani da yake nuna cewa duniyar ta kusa karewa kowa ya ƙoƙari ya tarkata inasa inasa ya koma zuwa ga Allah shine a samu ƙarshen wannan al'umman suna zagin farkon wannan al'umman. wannan ba ƙaramin musiba bane ina fata an fahimta annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam yana daga cikin annabawa guda biyar da Allah ta'ala ya faɗa cewa ulul azmi min ar-rusul Allah ya turo annabi Musa da at-taura cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استنتجوا من كتاب الله sannan bayan annabin Musa ya wafati sai Allah ya turo annabawa ne za su gaba da daukan attaura suna watsawa tare da annabi Musa ba annabin duk duniya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da yake fuddiltu alal anbiya bi sitti an fifita ni da annabawa akan annabawa da abu guda shida daga ciki ya faɗa yake kowane annabi ana turo shi zuwa ga wasu mutane ke bantattu manzon Allah yake wa bu'istu ilan nasi khaffa ni kuma an turo ni zuwa ga mutanen duniya gabaki daya kamar yadda qur'ani ya shahada yake wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira to annabin Musa ba annabin duk duniya ba amma wanda suka zo suka ci gaba da daukar littafin su suna yadawa annabawan Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sako ne ne ko kusa wacin mana ana kawo magana kafin a tafi da mota ɗaya mun tana cikin mota ya eh, kawo musu ya kawo musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi na annabin duk duniya bayan ba shi Allah kuma biya alƙawarin wani annabi zai ƙara zuwa bai ɗauki littafin shi ya haɗa yanzu wanda za su tsaye makwafin wa'ancan annabawan cikin bani isra'ila a farkon wannan al'umma su ne sabon manzan Allah ya sa tun daga ranar da annabi ya zo da sako daga gurin Allah wasu daga cikin sahabbai a da wani da annabi ya ce shi ka je gari ka karanta karantar da addini wani tun da yake tafi har ya mutu bai ƙara komawa da nan saboda wannan addini amma saboda munafunci ya zauna cikin mafi yawancin zukatan mutane yanzu nan kasar maiduguri da ake ta wannan bala'in ake ta wannan rigima uku batu bin amir ɗaya ne daga cikin sahabban manzan Allah shi ya tsallako tun daga jaziratul arab ya zo har kasar ya kawo addinin musulmi yasa duk wanda ya karanta tarihi a nan kasan ya san kasar maiduguri ba wai kamar yadda ake cewa dan kudi ya yi addini ba a kasar dama su da addinin sai same su yasa za ka samu sakamakon albarkan wancan sahabin da ya zo suke da adadi na ma'addata alkur'ani wanda ko a kasashen laraba ba ko ta kasa za ka samu ba wannan sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shine malai yake cewa dan wanda yake san sahabban annabi ya ƙara san su wa ila man habbat rihu tashqiq kuma yace ga kyauta nan ina yin ta ga duk wanda iska na shakkokonto ya kada ala qulubihim akan zukatansu wa uqulihim da kuma hankulansu fa asafat bi makanati sahabal kiram fi nufusihim sai ainihin wato fa asafat sai ta kayu bi makanati sahabal kiram wato matsayin sahabbai masu girma a cikin rayukansu li yaqifu alal haqqi malan yace ina ba da wannan idan su tsayo akan gaskiya min baina rukamil badin tsakanin hawhawan nan na ƙarya sannan malan ce wannan wa ila man nazalu maidanal kitaba ina ba da wannan ga dukkan wanda suka shiga fage na rubutu an sahaba akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama li ya'lamu domin su sani annal haditha anil athari lallai fasance yin magana tattaunawa akan mutane masu tsarki su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tattallabu safahan fil aqida yana neman awwalan kafin ka buɗe baki kai magana kan sabon annabi aqidar ka mai kyau ce idan aqidar ka fasida ce haramun ne ka buɗe baki kai magana kan sabon manzon Allah wannan shine abu da farko sannan wa ikhlasan niyya sannan ya zaman to kuma in za ka yi magana bayan aqidar ka tana da kyau dan Allah za ka yi magana sanda za ka faɗa wannan zai sa adifa ko son zuciya ba zai ɗebe ka ba wanda yake da laifi ka koyi laifin wanda bai laifi ba ka ɗauko laifi. dan Allah ya kula mutane sun ka'ida guda biyu amma da yawa sun faɗa a kanta da ce wa idza qultu fa'dilu walau kana za qurba in za ku yi magana ku yi adalci ko da wanda za ku yi magana a kan shi dan uwanku ne tare kuke da shi sannan ya faɗa ce wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa to shine malam yake faɗa na farko as-safaha fil aqida aqidar ka ya zaman tuta tacciya ce mai kyau ba ku wata aqida a duniya sai aqida da ce da littafin Allah da sunnan manzon Allah sannan ya zaman wato ta gina akan fahimtar magabata na gari su ne sahabban manzon Allah da wanda suka biyo bayan su da ihsani sannan wa amanatan fil naqli ya zaman to kana da amana wajen naqali abinda aka faɗa a littafi ba za ka tsara ba ba za ka rage ba ka za ka ɗauko abu yana daga cikin alama shi'ar na yan bid'a duk malamai sun yi ijma'i duk 'yan bid'an duniya wallahi sai ka same su daga cikin shi'ar ɗinsu akwai ƙarya akwai rashin amanatun fil naqal rashin amana wajen nakali abin da ka faɗa in za su yi magana a kanka daidai da daidai su ɗauko wannan abin su kawo wala ba za su yi haka ba sannan ana buƙatar wa dukkan filfahan ana buƙatar sai ka zamanto kana da fahimta mai zurfi sannan wani zaratan fa'isa da kuma kallo mai yalwa mai faɗi li'aradi fil mukurdina ga ainihin wato ƙarere nan masu rudar da mutane kazzabina da kuma maƙaryata wal wadda'ina da kuma wanda suke ƙirƙiro ƙarya a cikin addinin musulunci wanda dole sai kafin wannan shi sa Ibn taymiya ya kafa wata ƙa'ida shamila akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa gurin raddi Ya ce. muna da al'aslu muna da aljuzu al'aslu kuwa shine asali sahabban manzan Allah mutanen kirki idan wani zo ce maka wani sahabi ya yi wani abu yanzu ya koma aljuzu to juzu'un kuma ɗayan biyu ne ko dai ya tabbata abin ya yi an ko kuma ƙarya yake idan ya tabbata abin ya faru sai ga kai ma'anar da kai kake ba ta ba shi yake bata ba yana fata an fahimta saboda annabi ya ce zannu bil na kaira. ku dinga wa ɗan uwanku mu'mini zato na alheri sannan yace walaula istami'tumuhu banna almu'minina walmu'minati bi anfusihim khaira me yasa san da kuka ji abu ba za ku yi zato na alheri ba ga ɗan uwanku mu'mini to idan mutum mutumin kirki ne duk sanda wani labari ya zo ko wata kissa ta zo to zai yi kokarin kyautata zato ga sahabban manzon Allah amma mutum munafiki ne to ba ranar da zai kyautata zato kan sahabban manzon Allah kullum za ka ga Allah zai jarraba shi kullum yana ta ƙoƙari ne sai ya san yadda aka yi yi ƙoƙari ya fito da kusakurai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga ciki to shine mala yake cewa muqaddimatu muqaddima ta wannan littafin wanda qaddama yuqaddimu taqdim shine masdarin wannan kalman muqaddimatun gabatarwa mala yace innal hamdalillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka karanta akwai wani mutum ana ce masa dimam ya shigo cikin garin makka sai ya je wasu wawaye daga cikin garin makka suna cewa annabi muhammadu mahaukaci ne shi kuma mutum ne wanda yana yin ruka ya karanta wasu abubuwa tun a jahiliya Allah maɗaukacin sarki ya warkar da mutum sai ce ni ku wannan mutumin da ake cewa mahaukaci ne da Allah zai sa an gan shi Wani Allah watakila ya warke ta hannuna da suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ni din nan ina yin addu'a mutane su warke na ji an ce kana da hauka ka tsaya mana in maka tufi mana ko Allah zai warkar da kai ta hannuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce masa komai ba sai ya fara karanta wannan kutubatul hadda innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu sai da ya dire karshe ne ya dire yace a id alayya kalimatika haula dan Allah karame mai ta inji manzon Allah ya karame mai ta ki dan Allah karame mai ta inji ya karame mai ta yace masa wallahi laqad sami'tu qawla qawla as-saharati wal kahanati wash shu'ara na ji maganganun bukaye da maganganun mawaka da maganganun yan sihiri fama sami'tu misla ka haula kin da nake ban taba jin irin wa'annan kalmomin ba a duniya sai yace wa manzon Allah ba na hannunka in maka mubaya akan musulunci yace ashe ani ne nake da matsala ba kai bane kake da matsala ina fata fahimta to shi yasa zamu ga ko a gurin aure ana karanta khutbatul hajja wannan kalma annabi da ya faɗa yace innal hamdalillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda uslubi ne wanda mafi yawanci ko kuma in ce duka babu wani abu da annabi zai yi face sai ya yi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya jinjina masa ya yi masa kirari shi yasa hatta a hadisin shafa'atul kubra ranar alkiyama annabi cewa sun mai yaftahu Allahu alayya bi mahamidihi wa husn sana'i alayhi Allah zai mun budi da wasu kalmomi da zan yabe shi wanda zan masa kirari wanda bai sanar da wani halitta ba a sama ko ƙasa zan yi kirari in yi ba Allah in jingina masa shi za mu ga daga cikin adabu na addu'a ba ka zuwa ka je ka fara roƙo ko sai ka gabatar da wani sana'u yabo tukunna sannan sai ka roƙa ko maroƙi in ya zo da gangasta zai ma waka yana so ka bashi gida ka bashi mota baya ci da zuwa ce ya maka kirari tukunna dan turan giwa dan wane ne dan wane ne sannan in yi jinjina ka baban wane bikan wane waye waye waye ya ziga ka ya zuga ka sai ka ga duk ya gama sannan daga baya watakila bai wuce minti biyar ko goma sannan ya arado maka cewa yana son ka bashi gida ko mota ko kaza ko kaza ko kaza wannan yasa Allah yake walillahi al-asma'ul husna wa da'uhu biha Allah yana da sunaye mafi kyau in kun tashi wajen za ku roƙi Allah ku fara kamun kafa da shi tukunna kafin ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalma ta innal hamdalillahi da manzo Allah ya fara anan idan muka kalli ƙur'ani surar da tafi kowace sura ita ce suratul fatiha kamar yadda mannan Allah sallallahu alaihi sallama, ubayyu bin kabin yana sallah sai ya kira shi sai ubayyu bin kabin zo ba ya ne ya tsawaita sallah sai sauri sai ya gajarta sallah da ya zo sai manzan Allah yake masa baka ji ina kiranka bane yace ya rasulullahi ina sallah ne yace walan tasma qaulallahi azza wa jalla ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum baka ji wannan magana ba yace ina eh ji amma rasulullah kai hakuri ma'aziratan daga yau ba za a ƙara maimaita ba sai manna Allah ya ce sai na sanar da kai sura da ta fi kowace sura cikin alkur'ani ya kama hannun shi za su fita daga masallaci manzan Allah bai ce ma ubayyi bin ka ba ga surar ubai bin kab ya tsara tambaye shi ce kace ba za ka sanar da ni surar da ta fi kowace sura wacce ba a saukar da ita ba a cikin attaura da injila da zabura ko a cikin qur'ani sai ya ce masa ka san kowace sura sai yake? a'a ya ce hiya sab'ul masani shine ayoyi guda bakwai da kuke maimaita karatun su kullum wannan yasa Allah ta'ala yake walqad atina ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim mun ba ka ayoyi guda bakwai da ake maimaita karatunsu kullum da kuma alkur'ani mai girma wanda saba'un minal masani dinnan shine suratul fatiha to a matsayinta na ummul kitabi wal littafi farkon abin da ta fara da shi shine alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai yasa an muka bi zamu ga surori wajen guda shida da haka suka fara akwai suratul an'am ta fara da alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu sannan akwai suratul kafi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sannan akwai suratul sabai alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu al-hamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul khabir sannan akwai suratul fatir الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا ولي أجنهة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلقه ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وإن سونة سورولي قداشر لسكفارة الحمد أكون سكفارة الحمد كما وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سورة الإسراء أقول سورة النمل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون أقول سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول سورة الزمر لعل تعالى يفعلك وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنئم أجر العاملين وترى الملائكة هافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين yasa a munasabobi da yawa Allah ta'ala in yi abu sai ya buɗe makansa bayan ya ba da labari wasu mutane sun kangare mai ya hallaka su فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين sannan haka Allah ya ƙara faɗa cikin suratul isra'i bayan maganar shigar da ‘yan aljanna aljanna wato suna faɗa suna cewa ƙalil alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hada Allah haka Allah ya ƙara faɗa da awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da awahum an alhamdulillahi rabbil alamin haka annabi Isma'il da annabi Isa lokacin da Allah ya sa baban sa ya su annabi Ibrahim haka ya faɗa annabi Ibrahim ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibari isma'il wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a haka annabi Nuhu bayan Allah ya tsayar da shi daga jirgi Allah yake fa idza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin haka Allah ya haɗa yake qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairu amma yushrikun dan haka Allah ya faɗi zarfu da zarfu makan da ake bude masa yace wa huwa alhamdu wa huwa alhayyu la ilaha illa fil ula wal godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe shi yasa Allah ta'ala ya fara da alhamdu da haka sun ce idan an ce alhamdu shine wasful mahamudi ka siffanta abin da kake yabo bil kamali da cewa ya cika ma'al mahabbati tare da kuma san shi wata azim da kuma girmama shi shine alhamdu dan haka Allah subhanahu wata'ala kamalun ne fi zatin Allah babu na sannan Allah kamalun ne fi asma'ihi wa sifati babu wani sunan Allah ko sifar Allah da take da nakasu sannan Allah kamalun ne fi af'ali babu wani aiki wanda Allah ne shi yake yin aikin kuma aikin akwai nakasu babu domin duk kowane mai aiki a duniya sai ka same shi da kamala ta wani gurin da tawaya ta wani gurin amma in dai Allah ne yake aiki to Allah madaukakin sarki ba wani aiki wanda shi yake yi wanda yake akwai na kasu a ciki halitta ɗan adam in banda qur'ani ya yi ishara ya dan bantara wani abu bayan ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq wanda ya halicci mutum daga gudan jini sai fassara wasu guraren cewa ba daga gudan jini ba bane wal qad na insana min sulalatin min tin thumma khalaqnahu thumma ja'alnahu fatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر da Allah ya gama ba wanda da ya sanya ake ake halitta da masu yake fa tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka ta tabbata ga Allah wanda ya fi kowa kyautata halitta idan zai yi abu domin Allah madaukakin sarki a cikin aikin shi babu ainihin wato na kasu babu cewa da haka daga lokacin da kace alhamdulillah in ka san abin da ka faɗa duk wani wanda ya shafi na ƙasu ga Allah ta kowane janibi ka kore masa ka tabbatar masa da kamala da shi sa in manzan Allah zai fara yin abu sai ce inna alhamdulillah lallai fa dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala nahmaduhu muna gode masa dan Allah ya tantance a gode masa inda ya ce wa huwa al la ilaha illa huwa lahu fil ula wal akhirah sannan wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah subhanahu wata'ala Allah ka taimake mu Allah ya ce wa annabi fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin idan ka tashi zaka yi azuma zaka yi wani abu to ka dogara ga Allah kawai domin Allah yana son mutane masu taimako gare shi in zaka yi abu in yansurukum Allah fala galiba lakum in zaka yi abu Allah ya taimake ka ba wanda yake nasara akan ka wa in yakadhulkum in ku Allah ya tabar da kai to faman dallabi yansurukum min ba'di waye wanda yake kawo maka agaji kuma bayan Allah shi yasa annabi yaquba ya sha maimaita cewa wallahu almusta'anu ala ma tasifu Allah shi ne wanda ake neman taimakon shi haka annabi Musa yake wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin yace musu ku nemi taimako da Allah da shi sa Allah ya ce mana wasta'inu bis sabr was sala wa innaha lakabiratun illa ala ina. da haka wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah in ka tashi za zaka abu ka nemi Allah ya taimake ka in Allah ya taimake ka ka samu mai taimako in ba Allah ba ne ya taimake ka to billahi ka kama gadar ya shi wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafaran Allah Allah ka gafarta mana saboda ba wanda ba shi da matsala ko kuwa ko kuwa shi yasa ba haushe yace mutum tare yake bai cika goma ba kuma ya hana bincike yace wala ta su? kada ai bincike da abin da bai fito na mutum bana na aibin sa kar a ce sai an fito da shi saboda billahi la ilaha illahu in za a binciken ka kaf har da mai karatun yana da aibu ba ka bane to saboda haka shi Allah shi ne wanda yake animu a to as kamar yadda malamai suka ce daga cikin sunayen Allah akwai as wanda yake rafa asirin ainihin wato bawansa ina fata an fahimta to saboda haka Allah ya hana yake wala ta jissa su kada a dinga binciko aibin mutane wanda bai faru ba bai fito ba wannan shine kullun ya zamanto ana kokarin yada alherin mutane ne abinda ba alheri ba bai kamata a dinga nishi a bakin ka an fahimta yi kuma neman gafara ga zuwa gurin Allah subhanahu wata'ala wajibi ne shi yasa zamu ga siffofin Allah bayan Allah da ya faɗa cewa za su shiga aljanna lokacin da yake zuyuna linnasi an kawata wa mutane hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara an kawata wa mutane hubbu shahawati minan nisa'i dan adam yana son mata wal banin da yaya wal qanatir al muqantara dan adam yana so a ce yana da dukiya ya tattara yana da account a can yana da shi a kasashen waje yana da shi a gida yana da shi a ina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة dukiya wato zinari da azurfa malamai suka ce me yasa qur'ani ya dauki zinari da azurfa ya magana akan su a matsayin kuɗi ya komai a duniya suka ce saboda duk abin da ake amfani da shi a matsayin kuɗi zai yin isfiya a duniya amma ma dama duniya tana tsaye babu ran da zinari da azurfa zai isfiya min zahabi yanzu wannan dubu ɗin da ake kasha ana cikin kasha watakila wani shi kuma in ya zo na fashin gwamnatin ya ce ita ma ta isiya dubu ɗaya za a iya kowa za a yawa min zahabi wal fiddati wal khayl da kosassun dawakai wanda ka isawa da kosassun dawakai masu rai da marasa rai doki da ka sani na gaske shine mai ran wayannan jifa-jifan masu numfashi duk sun shiga cikin wal khayl musawwamati wal an'am wal ga kuma dabbobin ni'ima ga kuma shuke-shuke gonaki wanda duk wani wanda ya timba da yake da kuɗi ko ya mulki sai ka sami shi da wata da gona in an matsa min a cikin gari sai koma daji je zaman shi a can sai da Allah ya gama sai ke zalika mata'ul hayati duniya wannan duka tarkace ne na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'a a gurin shi ne ake da kyakkyawan makoma sai Allah ya ce kul a unabbi'ukum bi khairin min dalikum inna ba za a ba ku labarin duk abin da yafi wannan ba alheri ba sai ce lillazina taqaw inda rabbihim jannatin ta min tahtiha al-anharu na biya wa mutan mutahharatun wa ridwanun min Allah sai ce wallahu basirun bil ibad Allah yana kallon bayan sa wannan aljannar da Allah ya faɗa a nan gurin ita ce annabi ya faɗa a hadisi cewa inna Allah khalaqa jannata ajin Allah shi ya halitta aljannar zama wa banaha bi kuma ya gina aljannar da hannunsa hannu irin wanda ya dace da shi subhanahu wata'ala sai yace labinatan min zahabin wa labinatan min fidda ginin da aka gina aljanna da shi bulan bulan zinari ne da kuma bulan azurfa sannan waje almilaqaha almisi idan an ɗauko bulo da bulo bulan zinari ko azurfa in za a sa abinda ake sawa ya rike ginin shi ne almisi sannan almisi shi ake sawa ya rike bulan sannan waje almilaqaha almisi sannan wa turabuha az-za'fara turbayan gidan aljanna za'fara ne sannan wa hasba'aha al-lu'lu yan kananan tsakoyin ta lu'lu'u ne damu kenan ne aljanna ko a labarin ƙarya ka taɓa zan an ce maka wani gidan zinari kuma da katanga aka yi shi Allah ya ce ma aljanna ta kallami yi magana aljanna da ta buɗe baki za ta yi magana sai ta ce kada aflaha almu'minuna mala'iku suka leƙa suka leƙa suka ga abin da Allah ya shirya suka ce kai tuba laki manzilil muluki saboda haka can ne Allah ya ce wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da haka wa'annan bayan da Allah ya ce wallahu basirun bil ibad sai ta allazina yaquluna rabbana innana amanna imani kenan duk abin da ɗan adam zai yi na kyautata alaƙarsa da Allah in ba imani ya yi a banza allazi ne ƙuluna rabbana inna na amanna faghfir lana na wa na adhaban nar sai Allah ya ce as-sabirina masu haƙuri wal na masu tsoron Allah wal na sannan yace wal mustaghfirina bil asha sannan suna tashi suna neman gafaran Allah a lokacin sallar asuba Allah ya gafarta musu suna yin haka Allah ya gafarta mana gabaki sannan da yace وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ليس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المنصفين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ليس ذكروا الله bayan sun tuna Allah sai ce fastaghfaru li dhunubi sai su nemi gafaran Allah akan zunubansu Allah ya tambaya ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye yake gafarta zunubi in ba Allah ba walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wannan yana daga ainihin wato ciki kadiyoyi da dama in an yi ta Allah madaukakin sarki ya ce a nemi gafara kadiya aikin hajji ya ce kuma afidu min haidu afad min haidu afad an nasu yake wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim ku nemi gafaran Allah dan Allah ya kasance mai gafara mai jin kai ne to a nemi gafaran Allah wa nastaghfiruhu muna neman gafaran shi da haka suka ce idan aka kalli nasta'inuhu da nastaghfiruhu akwai sinin da ta'un da hamza asali ista'ana da istaghfara wanda ya dullu ala yana nuni akan ainihin wato nema ke yasa sun ce akwai bambancin fataha da istaftaha fataha ya bude amma istaftaha yana neman a bude masa gafara ya yi gafara amma istaghfara yana neman a gafarta masa ƙara'a ya karanta amma istaqra'a yana neman a karanta masa wannan shi wani uzu billahi muna neman tsari da Allah min shururi an fusuna daga sharrin kawo kanmu dan malamai sun ce rai guda uku ne akwai annafsul lawama da Allah ya rantsuwa da yake yake la uqsimu bi yawmil qiyamah wanda la din sun ce la ce za'ida litauti. ina fata an fahimta takadirin ba wai ba na rantsuwa da ranar tashin a'a la uqsimu bi yawmil qiyamah ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama wala uqsimu bin nafs lawama wa uqsimu bin lawama ina rantsuwa da rai wacce take zargin kanta akwai an lawama sannan akwai an-nafs al-ammaratu bis-su'i ran da take umurtar mutum kullum ya dinga aikata mummunan aiki sannan akwai nafsu wadda Allah madaukakin sarki zai ce ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wada kuli jannati Allah ka samu na daga sun wannan annasul mukuma inna din to kowa ya nemi tsari rai tana da ainihin wato sharri to Allah ka tsare mu daga sharrin da kan mu suke da shi wa sayyi'ati a'malina da kuma mummunan aikin da zamu wanda shi da kyau Allah ka tsare mu daga mummunan aiki wannan gabar wani dan bid'a yaji yace ka gani saboda mutanen nan sun san ba ba alheri suke ba kullun sharri suke yi gashi nan kullum sai san karanta wani udu billahi min shururi an fusu na mun tsaya a jamani an fahimta yi da ke ka kama sunan annaba ka rike duk mutumin da ya maka jafa'i ka kauce ka bashi gudu akwai ranar kin dillanci ranar da Allah ya ce wa yau mai addu zalimu ala yadihi ya kulu ya laita ni takhassu ma ar-rasul sabila malam yace man yahdillahu duk mutumin da Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu ba wanda ya sai batar da shi kuma haka yake kamar yadda kisar ashabul kafi suka faɗa suka ce wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida to wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi fala hadiya lahu ba kuma wanda ya isa shiryar da shi dan haka suka ce al-hidayatu tanqasimu ila qismaini akwai hidayatu dilala wal bayan a nuna maka hanya a ce gata kabi wanda wannan shi annabawa da manzanni suke yi da kuma mabiya annabawa hidayatul dilala wal bayan kamar yadda Allah ya ce wa annabi wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici to wannan hidayatul dilala wal bayan manzo Allah yana da iko nuna maka yace ba hanyar shari'a an Allah ya ga dama sai baka kai amma hidayatu tawfiqi a dauki shiriyan sa a zuciyar mutum ba wanda yake da ikon ne wannan in ba Allah subhanahu wata'ala ba idan masallacin nan idan yana kulle aka sa sakata ta ciki sannan aka sa kwado ta waje duk wanda ya zo daga waje ko ka buɗe cikin ba zai buɗe ba saboda me akwai sakata amma in an sa kwaɗo ne ta waje ta ciki ba ka kada. in ka buɗe kana da za ta buɗe ko ba za ta buɗe ba to wanda yake sa kwaɗan daga ciki shine Allah subhanahu wata'ala idan ya cire kwaɗan annabin Allah ko wanda yake ban tafarkin annabin Allah da ya ja kofar sai ta buɗe idan Allah ya so ya ga nuna maka shirya ka bi to da an zo an ce ga shiryar kuma sai ga za ka iya karɓa ka bi ko ba Allah bai so ba to in ma aka tsara kawo wani dalili a matsayin shirya ya kamata ka bato lokacin nema mutum zai ƙara shiga daji misali ƙurisha sun ce ba za su imani da manzan Allah ba inda shi annabi ne daga gurin Allah ya sa wata ɗan ran goma sha biyu ko sha hudu ta sakko manzan Allah ya ce wata ta sakko bayan wata ta sakko ta zo ta tsaya gaban manzan Allah ya ce watan ta koma bayan watan ya koma suka ce ka gaskiya yanzu nan ka nuna mana kai da ɗaɗɗan matsafi ne wallahi yasa Allah ya ce kita rabata sa'atu wa shaqqa al-qamar al-qiyama yayi kusa saboda wata ya tsari wannan in shiqaqul qamar din tura masu zuwa binciken duniyar wata wasu ba musulmi bane amma da suka je suka dawo sai da sirka gasgata littafin Allah wa in yaraw ayatin yuridu wa yaqulu sihrun duk abin da za su gani na aya na wata alama wacce ke nuna girman Allah ya kamata a bi shi a bauta masa sai sun kawo da kai wa yaqulu sihrun mustamir sun ce kai wannan sihiri ne mai cigaba kazzabu a ahwa'ahum suka karyata suka ba abinda zuciyarsa take ainihin wato su muna roƙon Allah ta'ala ka shirye da mu malam yake wa ashhadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake faɗa a kutuba wa ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah sai sa Sheikh Muhammad Nasir Jina Albani yi littafi su akan kutubatul hajja shi yasa mutane za su yi haƙuri da mu an saba wani karatu a ƙasar nan sawa'un gurin tafsiri ne gurin karatun littafi ne gurin ina ne in aka zo ba abin da ya da mutane su dai su ga a ranar an yi shafi goma ko an gane ko ba a gane ba a tashi ina fata an fahimta a to kuma mu gaskiya ba haka karatun mu yake ba wani ma sai shiga an ta bayani an zo ana ta bayani to in ba bayani ga za'a ko kuwa shine yanzu kun ga akan wannan kutubatul hajja din nan kawai akwai littafi da Sheikh Muhammad bin Nasir bin Albani ya rubuta ya kai shafi 100 akan ta akan kutubatul hajja to kusan duk wata matsala da zaka dauka in kana karatu a lokacin da wani malami ya tattauna ta shafi 1 2 3 a littafin shi kana ci gaba da karatu sai ka ga wani yayi magana akan ta shafi 10 idan ka ci gaba sai ga wani ya rubuta yar risala akan ta kana ci gaba sai ka ga wani yayi mujalladi ko haɗe ne akan ta ina fata an fahimta to shi yasa sai yake wa ashhadu ni ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah dan haka ya faɗa ya kai ciwo magana daga shekul islamu bin Kimiyya yace kuskure ne abinda da yawancin mutane suke faɗa gurin kutubatul haja idan ka ce innal hamdalillah ka kawo nunu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wannan abu ne wanda ya shafi jama'a yace amma anan gurin wa ashhadu to karka ce wa na shahadu? domin idan ka ce wa na shahadu wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu hana mu yanzu duka muna shaida babu abin bauta da gaskiya Ya yace a babin shaida kuma to ka kaddara baka san kowa ba kanka kai sani kakka wakilci wani ka wakilciwa to ni dai yanzu ni kowa ma sai shaida a kankin kai an fahimta yi wa ashhadu ni ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya cewa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya cancanci abota masa ni ina shaida haka ina ba ta fahimta kuma shaidar da ake da bukata shine idan baki ya faɗa to zuciya kuma ta kudirce abin da baki ya faɗa sai daidai idan aka samu baki ya faɗa abu amma kuma wato zuciya ta kudirce abin da baki ya faɗa wannan ba za a kira shi imani ko musulunci ba sai da a kira shi munafinci shi yasa Allah yake idza jaa akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah yake wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida munafikai ƙarya suke yi saboda yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim sun faɗa abu a bakin su wanda kuma ƙarya ne ba shi bane a zuciyarsu to in dai har ka ce ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah bakinka ya faɗa haka ya kamata kuma zuciyarka ta ƙudurce hakan sannan kuma a ga tasirin haka a gabanka na aiki idan aka samu aka san haka to Allah ya kiyaye munafunci ya shi sannan wa asharu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne da haka malamai suka ce duk wani yabo da za a wa annabi da waka su dora a dora shi akan mizanin abduhu wa rasulu a cikin wannan kalma ta abduhu bawan Allah ne akwai raddi da mai da martani akan wanda za su zo su yi shige su wuce gona da iri su ɗauki matsayin da ba na manzan Allah ba ne su bai shi akwai wasu gurare da zaka ji ana faɗa ba ana cewa da Allah da annabi kamar da Hassan da Husaini billahi lazi akwai inda zaka ji ana faɗa wannan in kai magana a ce maka makiyin annabi Aikin da je an faɗa an ce daraja annabi ne ba sai kai shiru ba an fahimta yayi to wannan yana raddi ga duk wanda zai ɗauki matsayin da ba na annabi bane ya bashi Wannan Allah sallallahu alaihi wasallama bawa ne daga cikin bayin Allah wanda ya fi kowane bawan Allah daraja sama da ƙasa kamar yadda wani malami yake faɗa cewa laqad majjadat minhu abarra mumajjadi ala kulli ma yuhdil ladar rabb munjadi sai ce fala qadara illa duna qadari muhammad alatil aqdaru an qadari sayyidi yace mala'iku ma sai da suka nemi a gaban Allah duk abin da zai kawo su girma mutum da shi don su girma manzan Allah a gaban Allah da wannan abu sai ce ba wata daraja face tana kasan darajar manzan Allah ya ce ita kanta daraja tana kaskantar da kanta akan darajar manzon Allah amma duk da wannan bai fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bawan Allah ba yana nan a matsayinsa na bawan Allah shi yasa Qur'ani ya kira shi da abdu abdu har guri goma cikin ƙur'ani. ya faɗa cikin suratul baqara ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ya faɗa cikin suratul anfal ya ce wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina sannan suratul isra'i ko yace subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjidil haram suratul kafi yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja suratul furqan yace tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira suratul zumar ya faɗa ya ce alaisallahu bi kafin abdahu sannan suratun najim ya ce fa'auha ila abdihi ma auha suratul hadid ya ce huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin suratul jinni ya ce wa annahu lamma qama abdullahi wa'annan abinda Allah ya haɗe gabaki ɗaya cikin ƙur'ani yace in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa in an tsaye da alkiyama zai zo gaban Allah ya tsaya yana matsayin bawa ne yasa saboda annabi bawa ne Allah yake take masa wa abudu rabbaka hatta ya atiye ka ka bauta ma ubangijinka har sai mutuwa ta same ka hawaka rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati ka bauta masa yi hakuri akan bauta masa hal ta'lamu lahu samiya to Allah bai yadda a dauki matsayin wato Allah subhanahu wa ta'ala ba a ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine a ciki akwai raddi shi yasa yace la taquruni kama tsaratin nasara ibn maryam inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuli ni bawan Allah ne in kun tashi faɗa ku ce bawan Allah kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na haka mutane su fahimta alaƙa tsakanin Allah da manzan Allah alaƙa ce akwai khaliki akwai makhluki waye alkhaliqu shine Allah da haka ya faɗa yace lahu da'awatul haqq ga Allah kaɗai bauta ta gaskiya take duk wanda aka bauta ma in dai ba Allah bane to ba ai bauta gaskiya ba kuma ba a bauta mu wanda ya dace a bauta masa ba sai yake wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basu kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibaligh yace wanda suke kiran wani koma bayan Allah ko suke bauta ma wasu koma bayan Allah ba za su iya karɓa buƙatarsu ba sai dai kwatankwacin mutumin da yake zuwa ya samu ruwa a aji sai ya ɗauki hannunsa sai ya ɗora a kan ruwan haka sannan yana jiran kuma a haka ya ƙoshi wanda ya je ya samu ruwa a kwance sa ruwan hannun shi haka yana jiran ya ƙoshi dan Allah ya shi zai ƙoshi ba rana ko to duk wanda ka je ka riƙe in ba Allah ka riƙe ba wallahi wannan abin yadda ba zai maka amfani ba kai ma yasa yake la buna laifin bi in illa ka basu kaffain ila ilal mai li yabluga fahu wa ma huwa bidalik sai yace wa ma du'aul kafirin illa fi dalal sannan yace walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudu wal asar sannan yayi tambaya yace qul man rabbus samawati wal ardi ka tambayi duk mutanen duniya wai ubangijin sammai guda bakwai da kasai guda bakwai in an ba da amsa an babu a ba da amsa ba shi Allah ya bara ce kulillah ne Allah sai yake kul to ka ce musu a afattakakum min dunihi awliya ya za ku riki wani Allah wanda shine bai jibin al'amarin ku wal afattakakum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra su ma wanda kuka riki ba su mallakan ma kansu cuta ba ko amfanarwa duk wani mutum in ka ce ba za ka bi shi ba me zai faru ba abin da zai faru iyaka dai ce ya kashe ka to in ya kashe ka ya isa ya ƙara dawo da kai ya kashe ka shikenan la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra sai Allah ya tambaya ce kul hal yastawi al-a'ma wal basir yanzu dan Allah an hada mai gani da wanda bai gani sannan an hal tastawi zulumatu wan nur ko za a hada duhu da haske ne sai sa yadda duhu da haske ba ɗaya bane mai gani da mara gani ba ɗaya bane to haka tauhidi da shirka ba ɗaya bane imani da munafunci ba ɗaya musulunci da kafirci ba ɗaya tauhidi da shirka ba ɗaya bane sunna da bid'a ba ɗaya bane wal hal yastawi al a'ma wal basir am hal tastawi zulumatu ko za a haɗa su ba za su zama ɗaya ba sai yace am ja'alu lillahi shuraka akalaku wanda kuka ɗauka kuka ba su haƙƙin Allah su ma sun yi halitta ne ka khalqihi kamar yadda Allah ya halitta sai ya zama to ta sha ba khalqu alaihi sai aka kawo abin da Allah ya halitta aka kawo abin da suka halitta sai aka kalla halittar su aka kalla halittan Allah aka kasa ganin wanne ne nasu wanne ne na Allah akwai wanda ya sai wannan sai ce qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar Allah shine wanda ya halicci kowane irin abu kuma shine makadaici shi kadai ne marin da haka manzon Allah yana da matsayi fiye da na kowane mutum a duniya amma yana nan a matsayin shi na bawan Allah shi yasa ya ji wani mutum ya ce insha Allah wa shi ita yace masa kai a ja'altani lillahi niddan wanda ni kana so ne ka sani in zama kishiya ga Allah yace masa insha Allah wa hadu in Allah ya so shi kadai in ya ga dama da shi yasa muke faɗa duk wata da'awa wacce ba ta sunna ba kokari take ta mai da mabiyanta su zamanto bayin su ba bayan Allah ba da'awar sunna kaɗai ce take ƙoƙarin ta mai da mutane su zamanto bayan Allah wanda kuma shine abin da sahabbai suka yi wanda za mu karanta wani ba'a daga cikin abin da ya shafe su kamar yadda suka je wani gari wani sarkin garin ya kalle su ya ce ya fahimci kamar yau ne yake damun su talauci ne babu ce in kuɗi suke so zai ba su in kayan sa suke so zai ba su in abinci suke so zai ba su suna jin shi sai da ya gama magana suka ce masa wallahi ma ji ina da haza إنما جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة mu ba wannan mun zo ne mu fitar da bayan Allah daina bautawa bayan Allah su koma suna bauta mu ubangijin bayan Allah abin da ya kawo mu kenan to wannan shine a cikin wannan kalma ta abduhu kenan sannan wa rasulu annabi Muhammadu manzon Allah ko an ki ko an so ba za a samu ar rasulu ba sai an samu abu guda hudu na farko al wanda ya aiko daga arsala yursilu da haka Allah yake ta faɗa cikin Qur'ani yake ya ayyuhan nabi inna arsalnaka mu ne muka aiko ka inna arsalnaka bil haqqi inna arsalnaka bil haqqi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nabiyya mu ne muka ainihin wato aiko ka mursil wanda yake yi aikin shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka aiko shine mursal ism maf'ul sannan dole a samu arsala sakon da aka turo shi da shi sannan a samu al-mursal ilai zuwa ga aka tura shi wanda ya aiko manzon Allah ne Allah da ne san Qur'ani Allah ya ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala arna sun ce kai ba manzon Allah bane Allah ya ce qul kafa billahi shahidan ce Allah ya isa ya zama shaida qul ayyi shay'in akbaru shahada wani abu ne wanda yafi girman shaida a duniya in ya ce abu baki ne baki ne in ya ce fari ne fari ne in ya ce ƙarya ne ƙarya ne in ya ce gaskiya ne gaskiya ne in duk mutanen duniya ba su da amsa akwai amsa Allah ya ce kulillah a ce musu Allah ne wannan Allah shi ya buga tambari ya ce Muhammadu Rasulullah annabi Muhammadu manzan Allah ne ko an yadda ko ba a yadda ba ko an bi ko ba abu ba ko an amince ko ba a amince ba ko ana ji ko ba a ji Muhammadu manzan Allah ne wanda shine wato al din wanda aka aiko din kuma wanda ya aiko shi shine Allah subhanahu wata'ala da haka wani malami yake faɗa yake cewa daran nasu qurran sidqahu yawma ba'athihi walakinahu fi an-nas lin-nas usud mutanen duniya sun san gaskiyar annabi tun ranar da Allah ya aiko shi sai dai a cikin mutane akwai kuma masu yin hassada ga mutane shi yasa yace a da humut inna aishaka an kadu Ba ha huwa fi dunya wa fi dini sayyidu yuqadu bihi daishin wa yu'maru masjidu da ashirka minhu masharafiyun muhannadun wa rumhum rijaliyun wa sahmun musaddadu yace a hasidu ya kai wanda kake wa annaba hasada mutu ka mutu da bakin ciki inna aishaka an kadu wallahi ka tana cikin tashin hankali kuwa fa ha huwa fi dunya wa fi dini sayyidu ga annabi Muhammad shi shine shugaba a duniya kuma shine shugaba a lahira sai ce yuqadu bihi jayfu in an kulle rinduna za a tafi yaki manzon Allah na gaba wa umar masjidu kuma in an zo rayar da masallaci dakin Allah shine a gaba shine jagora to mursil wanda ya aiko mursal wanda aka aiko risalar da aka turo manzon Allah da ita ita ce alƙur'ani da sunna kuma shi yasa yake faɗa yake ana da'awatu abi ibrahim ni ne addu'ar babana annabi ibrahim bayan ya gama gina ɗakin ka'aba ko sanda suke gini wa idiyar fa'o ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimain laka ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وآياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم bayan ya gama Allah sai ya amsa yake kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata Allah ya ƙara faɗa cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina an yi wa masu imani baiwar da ba za su iya biya ba a yaushe idba asafihim rasulan lokacin da Allah ya turo manzo a cikin su yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma to sakon da Allah ya turo manzon Allah da shi shine alkitabu was sunna shine ar-risala sannan kuma wato bayan ar-risala din gawa aka turo manzon Allah shine ga duk duniya ba mutane ba kadai shi annabin mutane ne kuma shi annabin aljanu ne ta yadda aljanu ma sun amfana da sakon da Allah ya turo annabi kamar yadda Qur'ani ya ba da shi na tawis sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin duk sannan suka saurari wa'azin nan suka je suka zama masu wa'azi don manzon Allah bai sani ba sai daga ba Allah ya ce قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من جوانا أبو كرنتا ومي بما ماكين بسين to a cikin wannan kalma ta wa rasuluhu manzon Allah ne shi sallallahu alaihi wasallama akwai raddi ga wanda ba su yadda da manzancin manzon Allah ko an yadda ko ba a yadda ba tunda mai yadda kuma mai neman mai yaddar wanye da an riga an gama shine Allah subhanahu wata'ala shi yasa zamu ga aqidar musulmi wacce Allah ya dora mu akan ta lokacin da ake ta rigima wa qalu kunu hudan aw nasara ta tabu yahuda suka ce ka zama kirista sai ka zauna kan shirya yahuda suka ce a'a ka zama bai yahudu sai ka zama kan shirya Allah ce kul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin sai ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbaq wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun to haka Allah ya ƙara cewa amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna sai ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir a gurin Allah duk wanda ya da annaba wanda Allah ya turo ki yadda da guda daya to kaman ya ki yadda da su duka ne mutanen Nuhu annabi nuhu suka karyata amma Allah da ya tashi yace kadzabar qaumu nuhu lil mursalina mutanen annabi nuhu sun karyata manzannin Allah baki daya wannan yasa yahudawa da kiristoci suka fadi su yahudawa sun yadda da duk annabawan Allah amma ba su yadda da bi ba ba su yadda da manzan Allah ba ba su yadda da annabi Isa ba dan sun ce annabi Isa dan zina ne wa qaulihim ala maryam buhtanan azima su kuma kiristoci sun yarda da dukkan annabawan Allah inda suka faɗi sai suka ce ba su yarda da manzancin manzan Allah ba to a gurin Allah kuma an baka yarda da annabcin kwaya ɗaya ba to kamar ka ƙi yarda ma duka ne musamman ma a ce na ƙarshen ka ƙi yarda da manzancin na ƙarshen wato shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuna saura minti biyar to mutane za su yi haƙuri na idan karatun da yawa ne lura da ya kamata a ci akwai littafi a hannun mutane kuma malam muktar ya ce zai nemo sati mai zuwa amma bari mu karanta aya ɗaya sai mu tashi a khutbatul hajja din malam yace ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani wannan kira ne na girmamawa da Allah yake idan za a yi kira na gama gari sai a ce ya ayyuhan nasu kowa da kowa da mutumin kirki da mutumin banda ya shiga ciki amma nan sai ya ya ladina amanu irin wannan sama da su 80 da yan kai Allah yana maimaita irin wannan kiran na ya ayyuhan ladina amanu shi yasa Abdullahi dan Mas'udi yace idan kana tafiya ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to in kana tafiya ka tsaya in kana zaune ka tsara zama da kyau wani abu zai fito na sako ko dai a ce maka kai ko a ce maka ka bari wanda da yinka da barinka in kai in ka bari duka sakon da amfanin yana komawa gurin ka ne kai da aka ce ka yin kai da aka ce ka bari ka bari kuma dukkan ka bi ƙur'ani ka gani inda duk Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu abu biyu yake fita ko dai ya ce ai ko ce a bani. in ya ce ya ayyuhal ladina amanu zai ce Laha wa atiur rasula ya ayyuhal ladina amanu zai ce awfu bil uqub ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ayyuhal ladina amanu la bai bayna yaday llahi wa rasuli ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li to shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih mu ji tsoron Allah matakar jin tsoron Allah wala na illa wa antum muslimuna kada wanda ya kuskure ya mutu face akan wannan turba ta musulunci wannan musuluncin da sahabbai suka sha wuya suka yi gabaci ba su ɗauki wani aiki a duniya ba sai shi Allah ya karrama su ya mutunta su har duniya ta tashi in dai duniyar na nan mutuncinsu yana nan karamar su tana nan ba yadda za a ambaci karamar addini sai da wato sai da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yawansu lalabi bai kai yawan wata lokal gamban ba inda adadin da ake faɗa na sahabban annabi wanda ya mutu ya bari ya koma zuwa ga Allah mutum dubu ɗari ina ganin da goma sha da dubu goma sha hudu da yan kai amma wannan addinin su suka ɗauke shi suka yada saboda ka ba wata gaba da take hada tsakanin bawa da Allah duk abinda baka tunani Allah ya bawa sai alaka ta imani da aiki ne yasa sun tashi za su tafi wani gari za su tafi wani gari aikin addini sun zo garin da za su tsallaka su shiga teku ya shiga tsakiya ba kuma yadda za a yi su iya shiga sa'ad bin abi waqas yace masa kai teku kai fa bawan Allah ne mu kuma bayan Allah ne kuma aikin Allah za mu tafi ya ce to da sunan Allah za mu tsallake ruwan nan mu hau mu tafi ya ce kowa ya biyo ni mu aka hau ruwa aka tafi da jakunansu da komai da raƙuma ko ruwa ko fatan shi ba wanda ya taɓa kai ka jirgin ba kaduna ka gani billahi lazi ko qur'ani za ka sauke in ka shiga sai ka nufe wallahi wallahi saboda mutane an koma kawai sai dai yanayin abubuwa sai da hankali shi sa sanda aka tambayi wani malami aka ce al'amari na mutuwa al'amari ne gaibi gashi kuma Allah ya ce ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya ce mu ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada wanda ya mutu fati sai yana kan tafarki na musulunci sai Allah su sai malamai suka ce ai Allah ya gudanar da wata al'ada su ne girma duk mutumin da ya taso akan abu ya rayu akan abu ya tsufa akan abu to zai mutu akan wannan abu saboda ka in kana so ka mutu akan musulunci ka taso akan shi ka riƙe shi ka zama saurayi akan shi ka zama tsoho akan shi in Allah da ka mutu akan shi kuma in ka mutu akan shi Allah madaukakin sarki zai tashe ka akan shi wannan musuluncin aka yi aka yi da fir'auna yayyaki aka je aka tura masa annan Musa da Haruna suka je suka yi masa wa'azi suka je suka ce Allah ya ce fa'ati yahu faqula inna rasula rabbika ku je ku ce ku manzanni ne daga gurin ubangijinku fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'azzibu ka saki bani isra'ila tare da mu ka daina musu azaba qad ina ka bi ayatin min mun zo maka da hujja daga gurin ubangijinka wassalamu ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shiriya inna qad uhiya ilaina mu an wahayi anna al-azaba ala man kadzaba wa tawalla azaban lahira ta tabbata ga duk mutumin da ya karyata dokar Allah ya juya baya kibi sai da aka gama annabi fir'auna yake fa man rabbukum ya musa wai wannan Allah da kake ta bayani waye shi tukunna ma anan Musa bai zuciya bai bashi amsa yake rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalaqahu thumma hada ya ƙara tambaya ce fama balil qurunul ula annan Musa ya ƙara bashi amsa yake qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi wa la yansa yake allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai yake kulu wa ra'aw an'amukum inna fi dhalika la'ayatin li ulil bayan duk an yi abin da za a yi an yi wa'azi Allah sai da ya ce wa laqad araynahu na kulla duk abin da za mu nuna fir'auna da dalili da hujja dan yazo ya buga gaskiya mun nuna masa amma fa kazzaba wa aba ya karyata ya juya baya lokacin da ya ji annan Musa sun fita wajen gari da shi da jama'a har yana cewa inna haula ila shirzimatun qalilun mutane an tsararro minority sun zo sun takura mana sun hana mu sakat yace sai mun bi su mun je mun hallaka su Allah maɗaukacin sarki ya wa laqad auhaina ila Musa an asir bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa ce ka fita da bayina da daddare lokacin da suna tsaye a bakin teku jama'ar annabi Musa suka hango fir'auna ya kusa zuwa qala ashabu Musa inna labudrakuna suka ce za a riske mu a gama da mu annan Musa ce kalla inna ma'i rabbi sayadi wallahi tare da ni akwai Allah ya mun alƙawarin zai tsere da ni lokacin da ya zo shine Allah ya ce an asri bi ibari fadrib lahum tariqan fil bahr kada kike ku da sandan nan ya ba sallata kafu darkan wala ta kasha tekun zai daskare zama buta karka ji tsoro annan musa ya haka sai ga teku ta dare suka shiga suka wuce nan wanda suke tare da annabi musa na ƙarshe ya fita su kuma na ƙarshe ya shigo sai Allah ya ce ma tekun ta haɗi sai ga mutumin da aka zo aka yi ta masa wa'azi ya yi musulunci ya yi musulunci ya ƙi ya ce ma shi yana ganin ma afo wani Allah sama yake da shi ashe matsayaci ko ruwa iya ba wallahi an fahimta yi Allah ya ce hatta idan a daraka hulgarahu har sai da ya ji nitsiya na ruwa ya kammai ya tabbata mutuwa zai sannan ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi bani isra'ila ya yi imani da abin da bani isra'ila suka yi imani da shi suke bauta masa wa ana minal muslimina yanzu ya yadda a masa a daga masa a baki ma da kuma da Allah ya ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal muslimin yanzu kuma dan haka Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika yau ne dan haka malamai suka ce anan nunajjika ba za mu tsiratar da kai ba fal yawma narsaka ila makanin muqtasim a yau za mu ɗauke ka mu ajiye ka wani guri mai tudu da litakuna liman kalfaka aya don ka zama wa'azi ga duk mutumin da zai biyo bayan ka wanda za a yi ta ya zo ya riƙe musuluncin nan da gaske ya ƙi Allah maɗaukacin sarki ya samu dace na haka ana nuna cewa lokaci ya ainihin wato yi wani ya mun gyara Allah ya saka masa da alheri cewa surorin da suka fara da alhamdu na ce guda biyar guda shida to guda biyar ne Allah ya saka mai da alheri ne wannan mai gyara an fahimta ya to wannan shine insha Allah za mu tsaya nan sai sati na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu to mai ce eh shirka bainahuma umumun wa khusus dukkan wato akwai bambanci tsakanin bid'a da shirka shi yasa muke yin addu'a muke cewa a cikin addu'an ƙarshe muna cewa Allahumma inna na'udhu bika min fitnatul mahaya wal mamat da aka malamai suka ce fitnatul mahaya shine ga mutum musulmi amma yana bautawa Allah ba a kan karanta manzon Allah ba fitnatul mamat kuma randa za ka yi kuma zuwa Allah ya zama kana hakkin Allah da wani wanda shine ainihin wato shirka din ina fata an fahimta amma ko shakka babu akwai alaka tsakanin bid'a da shirka don shi shi shine protocol na shirka duk inda shirka zai fara zuwa bida'a zai fara zuwa sai shirka bai fara zuwa sai bida'a ya ji ya gyaggyara guri tukunna in ya tabbatar ba matsala sai ce masa takaddam gabatu haka ake ina fata an fahimta duk wanda ya karanta maratib maratibul igwa maratib da shi dan yake bi wajen batar da mutane tarko na farko da yake kafawa dama shirka da Allah in bai samu nasara ba sannan sai da wani biyu shine bid'a ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace ya kamata a baka ka karanta tambayoyin ba imamai guda tara ba ne guda goma sha biyu su ne a shari'a saboda haka tun daga na farkon su ali bin abi talib na biyu hassan na uku husaini na hudu ali zainal abidina na biyar jafar sali na shida musa kazin haka za ka gangaro ka zo na sha ɗaya hassan al'askari na goma sha biyu shine al-mahadi al-muntazar wanda ya je shiga wani ramin bera a iraki ya ce ba zai fito ba sai kowa zama ɗan iska sannan zai fito wadaka wannan ƙarya ne guda goma sha biyu ne ba guda tara eh? a to annabi ya ce ya ce tambaya ta bi me yasa suke sa gawa a akwati dama ai ko kai musulunci dan ne ko kuma kai yahudanci ko kiristanci yayi ko kuwa saboda haka dama abinda muke jin tsoro ne. mutum ya je shiga addinin da za a sashi akwati akwai matsala wallahi saboda haka duk wanda yake so kuma ya je ya nemi gunta farkin magabata ga shi nan ya kalla in kuma wani yana musu akan zagin da suke wa abban annabi zai je zai sa ya gani abinda ake faɗa ƙarya ne don wallahi tallahi iyaye musamman maza dole a kiyaye ana damuwa da mai sana'ar mutum in ya zo neman aure amma ba a damuwa mai aƙiyarsa ina fata an fahimta saboda haka har ma kowane ɗan biri a kaɗan ya sassauci ka ba shi aure amma wallahi banda mai zagin sa akwai Allah ya shirya da mu to ka bari ta ma sai ka shiga agaji da hizba sai ka dinga yi alwala a tuni ban san wata alwala da ake bada wannan dai alwalar da ka sani ita aiki in kuma wani ya ce maka akwai wata kala da ake to sai ce maka ga inda ya gani mu waka ga mun karu da karatu ko kuwa inda shi karatun nan yawa ne da shi wa ma utitum min ilmi illa qalila sai siri da aka ci a sanar da mutane akwai tarihin malam abakar gumi daga bakin malamai da kuma ma wasu sigina a hannun malam muktar haka wanda yake so sai ya nema a hannun salanan nan ma mun ainihin wato yi bayani Allah ka shirya da mu Allah ka zaunar da kasan mu dariya to saboda haka an ce yau juma'a da haka akwai taimakon masallaci ya kamata kuma a taimaka da Allah yana fata an fahimta in wata gaba ta maganin taimako ta zo mai ka san mu mutane so suke gurin wa'azi a kabbara a kai shi amma an nuna wani abu na amfani shi wanda aka yi makabbara da wannan suka yi kabbaran an ci to me kuka nuna na amfani a ƙasa na aiki sai ka samu bawo kuma yanzu kadiya ce wallahi ta aiki ke gaban mu duk wata kabbara da za a yi mun shajin ta hadda ma mai kista kan kabbaran an fahimta yi amma an yi kabbara an tashi to ya kamata a ga aiki a sama ta yadda nan gaba ya kamata a ce masallatan mu su kai matakin da za su ne neman taimakon nan duk abin da masallaci yake bukata mu da muke rike da masallacin muke sallah za mu iya ma masallacin kuma za iya ruwa ce kawai take damun mutane ko kuwa za a iya wannan shine Allah ya san shirye da mu sai in Allah ya kai mu ranar Lahadi akwai bayanin da zamu akan asibitin musulmi sabo ko kuma asibitin musulmi da aka farfado da shi akwai wani likita datta ma'awiya Allah ya sa mar da alheri da wasu daga cikin likitoci likita ne yana aiki a asibitin dutse yana da albashi da komai amma saboda irin kalubale da ya ga musulmi na fuskanta ya bar asibitin dutse ya dawo gurin yanzu nan an rani kaina da na je gurin na yi mamakin kamar ba gurin da na sani ba ne irin waɗannan mutanen sun wuce da bukata nan santa a matsayin shi na santa in an zo alal akalla za mu iya ciro mutum hudu biyar ko goma wanda mu muka ɗauki nan suka suka karanta medicine kaga muna da amfani a ce nan santa ce ta addini za a iya ciro mutum hudu biyar wanda suka je jami'a suka karanta lo mu muka ɗauki nauyin su wannan shi abin da muke da buƙatar ko ina ya zama to in ne santa ce ta addini ana yi ba a kabbara kawai a tashi ba kuma matsalan kuɗi da ta zo tana da alaƙa da addini wannan ya waga ya kalli wannan wannan ya waga ya kalli wannan to kaga wannan ba ta da ainihin wato daɗi saboda haka wannan asibiti a takaice kafin mai bayani a kansa ranar lahadi an gyara asibitin kuma dukkan wasu abubuwa da ka sani na kaskanci da wulakanci da za ka je asibitin da kafare da musulmi suke ka gani wanda zai kona maka rai so sa maka in ka je asibitin yanzu ba za ka gani wannan asibitin musulmi ana yin operation da komai da komai a gurin har gurin scanning suna da shi yanzu kuma scanning din mace ce take yi ba namiji saboda haka wani dan uwa ne daga cikin wasu yan uwa suka zo suka sadaukar da lokutansu a matsayin su na likitoci suka cewa lalle mu da za su bayar sai gurin yara domin ma gudunmawa da za mu bayar na kudaden da ake kaima asibitin kafare suna yin karfi ya kamata mu kaima yan uwan mu musulmi asibitin namu ne dan asibitin ya karfi wannan shine sai Allah ya kai mu ranar Lahadi akwai bayanin da zan yi akan asibitin assalamu alaikum da haka dai kar a manta da neman taimako a taimaka eh? a masallacin matasa